wadda rayuwa ka ta yi tsada yanzu waka ya kata ya tura maka naira ɗari ban ma gwada sanin ji ba eh kwarai eh ba da kuɗi eh, kuma ba nara ko kuma ba ni mashin Ya yamma jila ɗan mata yarinya na'am Ai lahiya. Lafiya lau. Wanga shi a gani na biyu. Allah sarki. Kwana ki na gani ki kasuwa gwani sana'a ta. Ayya to me faru? Yanzu ma na da na ta an tura mai waka na ni dawo za ta gida. Okay. Na dai kam. Me faru to? Ai na kuma ta da Allah da Annabi abinda za a yi. Ya so da rayuwa take. Mhm. Tunda da na gane ki ne ji kauna ta kama ni. To ni mata aure ni. Kina da aure? Eh. To ani ma mijin aure nake. Da 'ya'yana bakwai yanzu kuma mata na hudu. to shi kenan yanzu dai ni dai abin na a yi shi a sirri fa waya kan sama nan ba ni ma sai na kaso sai na kaso don da da wayan gida ma cikin anguwa nan za mu daya kamin lamba na kamin lamba ya zo <laughs> ka karba ba kamin wai ni za ku da iskanci in ce zai maka aure da za ka biyo zo ka karba a nan da muka so za mu yi cikin sirri ya ba ki ba kamin wai <laughs> no no no no <laughs> Ke gawata kin ga wani gara da rago? Na lawure. Gashi nan. Na lawure. Ya iso. Na lawure. Na lawure. Aha. Na lawure. Wa. Na lawure. Shi be ma san da tsegumi ba. Na lawure. Sannan be san da. Ke gawata kin ga wani gala da rago? Ai. Kawata. kwantar da hankalinki ni na san yadda za a yi a karɓar a wannan ke dai ki sa ido ki kallo zo mu je a ah, bawan Allah salamu alaikum salamu alaikum ran kira da gaja ba gajiya Allah lafiya lau sami Allah sarki dan Allah muna tambaya ne eh. Da Allah ba irin dan wani shago ko gida anan da ake sai da ruwa wala mun yi tafiya ne mun sha rana kishin ruwa muke ji mata irin ga ana bari su sha wahala ga ruwa wallahi ne muke so to dan Allah ko da za ko za ka dan an so mana ne ina karɓo muku shawa mata irin wa'anga to ba kamin kulle. Ta a ragon gani kaji a kakka da an bari rike maka ragon karhi ga da kai kuce a kakka da an ka da matsala bari rike maka shi gashi rike min rike min kina gigi take a kakka da ni. na dare eh na naira ɗari za ka an so kakka da ni. an so mana kai mun gode alhamdulillah ubangiji Allah shi sa makamin nan ba waya in kare lalura ta ragon dubu ɗari ga ruwan naira no no no no da <laughs> gaske Pampe suna ba da kyautar naira dubu ashirin da biyu. Kwarai da gaske bankin Pampe suna ba da kyautar naira dubu ashirin da biyu ga duk wanda ya gayyaci mutane shida zuwa bakwai cikin ah, manhajar Pampe. Kawai abin da za ka yi shine ka je Google Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar Pampe sai ka je sign up inda za ka saka numban wayanka ƙasa za ka ga I have an invitation code sai ka saka wannan code da kake gani a jikin screen ka tabbatar ka saka wannan code don dole sai ka saka wannan code din idan ka shiga cikin yin noma yi KYC ka ɗauki fuskan wannan ah, fuskan Fuskan ka ka saka bibiyar ɗinka ko ina 9 ɗinka bayan nan zai kai ka inda za su baka naira ɗari kai claiming ka sa katin naira ɗari ko naira hamsin da suka baka sannan kuma sai ka shiga cikin application ɗin a ƙasa akwai wani guri win big sai ka shiga gurin za su baka code sai kai ma ka tura mutane shida zuwa bakwai idan suka rijista kamar yadda na faɗa yanzu za ka samu wannan naira dubu ashirin da biyar idan kuma baka gane ba kana neman ƙarin bayani ga nan ban waya a cikin screen ka wannan magana a whatsapp za mu koya maka babu shakka wannan magana gaskiya